Assalamu alaikum masu mu. Barka mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna rashin sa'a. Na marubuciya Asma Bafo wanda ni Maman Hanif nake karanto muku. Kar da ya manta a danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Bayan sun yi sallah ne suka zauna. sai kallon juna suke amma ba wanda ya cewa da juna ƙala suna haka suka ji an banko kofar na malaga ne ya shigo musu da take away na rana wannan wanda dama ya saba kawo musu abincin faran ya matsa a hankali kusa da na malaga. Kafin na malaga ya fita, faran ya fusgo shi tare da yi masa wani uban duka a wuya. Nan take ya zube a ƙasa a sume. Husna ta ce, "Yaya giwa ta faɗi." Da gudu ta zo kan na Malaga ta dinga zuba masa uban mari ba ji ba gani. Ta ɗauki takalminta ta ƙara ƙwandala masa a kansa. Kansa ya fashe, nan take jini ya tsartuwa ta ɗauki ledar kayan su Sabo da komai a ciki ta biba bata zuba musu. Fara ne ja hannunta suka bi ta kan ruwan cikin na Malaga suka wuce. Wasu na har da ƙara murje masa ciki da takalminta tare da cewa, ɗan iska na Malaga, a sararre ga kana a kwance ɗan daba kawai a hankali suka dinga lallaɓa wani ɗan mitsitsin gida ne a cikin dokar daji ba mutum ko ɗaya ba gida gaba babu gida baya Allah ya sa babu kowa ranar sun tafi harkokinsu suka dinga zuba gudu a dajin nan wasu san inda suka nufa ba har suka daina hango gidan nan a daji wanda aka ɓoye su a ciki gudu suke yi kawai Daidai lokacin ogansu ya ga na malaga shiru bai dawo inda matattararsu take ba. Ogan da yaransa sun fi su goma suka zo don suka zo ɗan gidan tare da kutsa kai cikin ɗakin nasu. Tare da kutsa kai cikin ɗakin na Farhan. Na malaga suka iske kwance cikin jini na zuba a kansa. Ruwa suka kwara masa ya farka a gigice. Ogan ya kwashe na malaga da mari. Ina wayannan yaran? Na walaga yana rawar jiki ya basu labarin abin da ya faru. Nan take ogan 'yan daban ya yi wa yaransa sigina da ido. Ba zato ɗaya ya sakarwa na malaga bulet a tsakiyar goshinsa. Nan take ya fadi kasa matacce bai ko shura ba. Gawarsa suka ɗauka tare da jefa ta cikin wani ƙaton kogi ya bi ruwa. A fusace ogan ya ce asara za ta same mu matuƙar yaran nan suka gudu. Ba za mu samu komai ba, wahalar ba za ta tafi a banza ba. Kuɗin da aka yi mana alkawari idan aikin nan ya yi kyau ba za mu samu ba. Ɗaya daga ciki ya ce na Malaga ya cuce mu oga. Oga ya kurma wata uwar kururuwa ya shaƙi kwalar wani a yaransa. Mai suna Wayis ya ce dole a nemo min dole a nemo min su duk inda suke a duniya. Ina son yarinyar nan don dole na biya ta da ita. Dole ne mu cika aikinmu mu samu kuɗi. don haka na san dole suna dajin nan zai wahala samu hanyar fita a yau maza a nemo min su yanzu kai wayis kira min su lalata da tawagar su zo dajin nan yanzu a kamo min yaran nan eh, wanda ya bamu aikin nan gobe zai zo ya ga farhan dole kuma idan ya zo na san za mu samu kuɗi amma idan ya zo ba sa nan mun ji kunya mun yi asara kuɗaɗe ga wahalar da muka sha a kansu da sauri wayis ya daga waya tare da kiran abokansu Da sauri Wayes ya ɗaga waya tare da kiran abokan su lalata da tawagarsu. Nan take suka bazan mu dajin tare da karnukansu da makamai iri-iri. Farhan kuwa suna ta gudu da sauri amma ba su gano hanya ba a dajin. Daga 'yan daba sun faɗo daji neman su ruwa a jallo. Gajiya suka yi da gudun Farhan ya fi suna gajiya kasancewar bai saba ba. Da kansa ya zauna a jikin bishiya yana haki. na ma gefensa ta zauna tana haki ita ma kamar ranta zai fita. Sun ɗauki lokaci mai tsawo suna hutawa, har sai da suka dawo hayyacinsu. Ledarsu ta kaya Biba na ta buɗe ta ɗauko ruwa faro roba biyu da ta sa a ciki wanda ba su sha ba. Farhan ya ji daɗi dama kishi yake ji. Ya karɓa da sauri ya sha rabi ya bata ta shanye ita ma. Ɗayan kuma suka maida shi cikin ledar. Wasu na ta buɗe baki kenan da niyyar yin magana suka jawo shinkarnuka na 'yan daban nan. Miƙewa suka yi suka ci gaba da gudu. Wasu na kamar barewa ta fi Farhan gudu. Cikin dajin suke ta bulayi ban san hanya ba. Sai da rana ta kusa faɗuwa suna uban gudu duk sun gaji. karfin su ya kare ga yunwa. Sai sauri suka koma yi domin gudu ya gagara. Suna haka suka hango wata rigar Fulani. Da sauri suka karasa wajensa a nan suka kwanta jikin bishiya suna mai da numfashi. nan ma sai da suka huta sosai sannan fulanin nan da ke kallon suka tambaye su da fulatanci Allah ya sa wasu na zamanta a riga tana ɗan jin kaɗan tana mayarwa wani su gane wani ba su gane ba fura suka kawo musu da suga suka cika cikin sannan suka sha ruwa tare da ɗora alwala suka yi sallar da ake bin su suna ta'adda Allah ya kawo musu ɗauki wasu na ta kalli yadda Farhan yake haki har yanzu ta yi murmushi tare da kama hannunsa tana dubawa saboda ya ji roni sosai garin gudu haka ƙafafuwansa sama. dariya ma kike dariya ma kike mun ko Farhan ya furta da sauri ta ce a'a ya haƙuri ki tashi mu bikin kin san suna biye da mu dole za su zo nan Fulanin suka tambaya ina ne za su bi su je bakin titi su hau mota Fulanin suka nuna musu hanya Farhan suka miƙe sosai gudu gudu sauri sauri Suna ɓacewa daga rigar 'yan daban suka so rigar. Da ƙara ji ogan ya tambayi masu rigar suka ce sun yi nisa sun tafi tuni kuma ba mu san ina suka tafi ba. 'Yan dabar sun yi sun yi fulanin su faɗa musu wata hanya su faran suka ba amma fulanin suka ƙi faɗar gaskiya. Hakan ya sa babban ogan ya ce da yaransa faya. Nan take suka buɗe ruwan alburushe sai da suka hallaka komai na rigar. Bayan sun kashe yara da manya babu wanda ya saura. sannan suka harbe shanunsu baki ɗaya tare da ƙarawa gaba abinsu. Hutawar da Farhan ya sake yi ta ta jawo yanzu 'yan tabas sun kusa cin musu. Gashi suna hango babban titi motoci na wucewa. Ga 'yan daba a bayansa tare da karnukansu. Gudu suka ƙara yi ba ji ba gani. Su ma su lalata suka dage da gudu. Har suka isa gefen titi amma suna tare mota babu wacce ta tsaya. sai da yan daba suka zo gab da su sannan wani mai mota a kori kura ya kurkura ya ga da alama yan daba ne ke bin wasu bayan Allah Allah ya sa ya yi sauri ya tsaya ba tare da ya ba su izinin shiga fara ya ɗauke wasu na kamar tsinke ya jefa ta bayan motar kurkura shi ma ya yi tsalle ya afka har lalata ya harko kafar farhan Allah ya sa fara ne da kikansa da kafar ya faɗi ƙasa. kasa. Nagowar kura ya figi mota da ƙarfin gaske ya gaba, dukkansu 'yan daban sai da suka ɗora hannu a ka saboda saboda ga koshi ga kwanan yunwa aka yi musu gashi ba su zo da motar su ba bari su ba bayan a kori kura dole sai hakura suka yi akan lalle sai sun nemo su farhan duk inda suke a duniya shi kanshi farhan ya san idan ya koma gida tabbas za su koma har gida su kama su again ko su kashe musu wasu nasu saboda haka bai yi tunanin koma gida ba sam Suna bayan akuwar kura suna tana ta farin ciki ta ce kai motar nan ta fi kowace daɗi. Tsaye ta miƙe tare da riƙe ƙarfen tana shakar iska. Faran a ransa ya ce ta saba komai nata na nata na wasan yara take yi. Yanzu da wacce nake so ce ai da rungume ni za ta yi. Gaskiya ba a yi min adalci ba. Allah sarki husuna murnar sun kubuta daga hannun 'yan daba take yi. musamman idan ta tuna farhan ɗinta ba su cutar mata da shi ba tana tuna haka sai wani farin ciki ya mamaye ta tafiya suke yi babu wuta tafiyar ta ki karewa gajiya husna ce ta dawo kusa da farhan ta zauna ita ma tare da cewa wai a wani garin muke ne kamar ba a abuja ba farhan baccin gajiya ne ya cika masa ido da kyar iya ba ta amsa da ba abuja ba ne daga haka ya fara baccinsa wasu na ma bacci ya kwashe ta ta ɗora kanta saman kafaɗa Farhan suna ta bacci har direba ya isa wata katuwar tasha a wani babban ƙauye yana tsaya da motar faran ya tashi a baccinsa haka na ma Faran zai sauka daga sama a kori yar kurkura ya kasa idan ya zago sai ya sake zagayawa sai ya zara kafa ɗaya sai ya dawo da ita ya rasa ta ina ma zai sauka Dariya ta kama a direban ma da ya fito yana kallon Farhan dan hutu bai dinga dariya. Bai ma taɓa wani kusantar ko kusa da kurkura ba. Ya dinga dariya Husuna ta durko kasa kamar buri. Farhan ko yana ta faman dabaru amma ya kasa. Husuna tana dariya ta mika masa hannayenta ta ce taho zan cafe ka. Farhan bai yi tunanin ya fi Husna ƙarfi da ma komai ba. Dan ta miko masa hannaye ya yi tunanin za ta iya tafe shi. ai kawai sai ya faɗo jikinta gaba ɗaya suka faɗi wasu na kanta ya daki kasa Allah ya sa bata ji ciwo sosai ba shi kuma ya faɗa kanta ya murkushe ta duk ya ji rauni a hannunsa ya kafa direba ya saki salati ya ce ya haka ka san fa mace ce sannu kin ji kai baka da imani ne yanzu ƙanwar taka kamar wannan ce za ta iya tafe ka direba ya dinga yi wa faran masifa Wasu na ta miƙe tsaye da ƙyar tana dafe kanta da ƙugunta. Farhan kuwa har ƙara ya saki a kan ya ji ciwo. Hankalin wasu ne ya tashi tare da shiga damuwa da sauri a ruɗe ta kamo hannayensa tana duba ƙafafuwansa. Sannu ka ji ciwo? Kawon duba bari mu samu ruwan zafi na gasa maka. Direba yana ta mamakin wasu na tafi Farhan jin ciwo amma bata damu da kanta ba. tafi damuwa da shi. Direba ya ce to ni nan zan bar ku na yi iya taimakon da zan iya. Nan tasha ce za ku iya shiga motar garinku a nan. Da sauri faran da na suka yi wa direba godiya. Faran ya ce don Allah nan a wani state muke. Direba ya ce a ta birnin Shehu kuke. Wannan babban ƙauye ne ana kiran garin da tsamiyar Rijalu. fara ya ce to yanzu don Allah ka bani fon number ɗinka ka samo mana dubu ɗari biyu rance idan na je gida zan baka. Da sauri direba mai kurkura ya hanga mai baki ya ce kai, ashe ɗan damfara ne, madamfari na taimaka ban sani ba. Ko ina da ita ai ba zan baka ba bare ni tun da nake a duniya ban taɓa rike dubu ɗari ta ba bare dubu ɗari biyu. A ina za ka ganni ka biya, sannan na san halin ku ko na san inda kuke? Husna tana dariya a gefe fara na dinga hararta. Tana dariya ta ce in banda abunka kowa irinka ne mai kuɗi. sannan wa zai ranta maka bai san waye kai ba bare ƙasar nan tamu da ake tsoron mutum gane min hanya yar nan ga ki yarinya sai hankali cewar direba husna ta ce mai kuɗi ne wallahi direba matuƙar ka taimaka masa to ka yi kuɗi kai ma ka gama da talauci har abada haihata haihata cewar husna direba ya ce ba ku isa ba ku yaudare ni direba ya ce ba ku isa ku yaudare ni ba taimako na game muku Gwara ku bar nan wajen tun kafin ne muku ihun ɓarayi. Farhan ya ce ka yi haƙuri don Allah ka ara min ka na kira ummata na faɗa mata inda muke. Direba ya haɗe rai ya ce salon na baku ku yi tsafi da ni da ku mu ɓace gaba ɗaya ɓat. Kai malam tun da na gan ku haka kyawawa da ku na ji san ba ku kwanta min a rai ba. Ina zargin ku watakila ma fulan ku ka haɗa ku da ‘yan daba. Farhan ta kai ya kama shi Husna ta kalli direban gurgura ta ce Hakan ma mun gode baba. Hannun Farhan ta ja tare da furta zo mu tafi Allah zai haɗa mu da wanda zai ba mu aron waya mu kira umma. hannun su sake da juna suka tafi. Ƙara kutsawa cikin ƙauyen garin suka yi. Suna barin tashar ɗan daba su lalata suka iso tashar suna duba duk suna duba duk wata mota da ta cika da fasinja. Har suka gama duba tashar kan ba su ga Farhan ba. Sai kurkura da ta taimaka wa su Farhan. Direban kurkura suka cafke ogan ya ce ina wanda ka taimaka don uwarka. Direba jiki na rawa ya ce sun shiga cikin ƙauye yanzu yanzu. Yana gama faɗa mun suka rufe shi da duka sai da suka gaya ya suma ko motsi baya yi. Sannan suka kyale shi tare da faɗa motocin suka nufi cikin ƙauyen. Da sauri Usna da faran suke tafiya suna wagen bayan su saboda tsoro suke yi ko 'yan dabar suna bayan su. Ƙarar mota suka je. Da sauri Faran ya fusgi hannun na, kamar ya san su lalata ne ke bin su. Lokacin su lalata ba su gane su Farhan ba. Da sauri Farhan ya ja na kamar walƙiya suka ɓoye a bayan wani ɗan ƙaramin gida. Motar su lalata ta wuce cikin ƙauyen fu suna ta ku suna ta tada ƙura. Suna ganin haka Farhan ya ja hannun wasu a gyan suka shige cikin ƙaramin gidan. Wata tsohuwa tukum suka iske a tsakar gidan tana wanke tana wanke mangwaro lafiyayyu. Firgita tsohuwar ta ganin kyawawa haka kamar turawa a gidanta ba zato. Li'ila fi Quraysh ta furta tare da cewa mutane ko aljanu. Husna tana haki ta ce iya ki taimake mu mutane ne mu. ‘Yan yankan kai ne suka sace mu, da tuni an yi farfesu da kawunan mu. Da ƙyar muka gudo yanzu haka suna bin mu a ƙauyen nan ga Iya don Allah ki taimake mu. Iya ta ce Allahu akbar. Wannan mutane Allah ya kassara su sun yi asara. Ku zo na ɓoye ku a wannan ɗakin amma gero ne a ciki da su dawa da muke tarawa. Ba komai za mu shiga ciki. Iya ta ce to ku shiga na kulle ku a ciki sannan kar ku yi magana. Da sauri suka faɗa cikin ɗakin. Iya ta miƙa musu ruwan sha a kofin silba da fura lafiyayya ta sha siga. Sannan ƙarshe ta sa ƙaton kwaɗo ta datse kofar ta kulle ɓam. Dama ɗakin saboda ajiyar hatsi suka yi shi. ko windo babu. Iya gero ta zuba a turmi tana surfa geron kunu. Ɗakin da sufaran ke ciki zafi sosai gashi ɗan ƙarami. Gaba ɗaya bungunan gero da dawa ne. Ɗan wajen da suka samu ɗan kaɗan ne. Dole jikinsu yana gugan juna suka haɗe sosai saboda rashin sifes. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Halim nake cewa a yi saurare lafiya.